بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أشيد بركة أمنا وتزداد يكون محمد الأكبر ولا شيخ العلامة الرحمن الأكبر البكاء في مصحف الإمام مالك رحمه الله تعالى أما من كان أدرس النبي mun karanta ko mun ci gaba da karanta waɗansu abubuwa da haramun ko waɗansu miyagun kare wanda aka haramta a kan musulmai. A yau za mu take daga wala ya inda na kuma fasi bai halatta ta baligi ya abokantaka da fasiki. Wane ne fasiki? Fasiki shi ne duk wanda ya fita gabarin wato ya fita gabarin hanyar Allah ko ya saba wa hanyar Allah wanda ya ke kira fasiki. ko da yake malaman musulunci suna karɓa fasiki gida biyu akwai babba akwai karami babban fasiki shi ne kafi wanda ya da gabarin hanyar Allah kwata kwata wa mallazina ladina fasaqu kuma wa kunna kama aradu an yakhruju minha udidu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi biyu. saboda haka wannan ya gwada waɗannan fasikai idan suka shiga wuta ba za su saboda kayan da suka yi babban fasikanci shi ne kafiri saboda ka babban fasiki shi ne kafiri ƙaramin fasiki kuma shi ne wanda yake saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ka samu da shi da ƙaramin munafiki su kuma kayan su ɗaya ne wanda za a ce ƙarya haramun ne amma ya aikata babu alkawari haramun ne amma ya karya alkawari ko ya ce amana ko ya yi lalata ko wani abu ba kamar wannan a cikin dai abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta to idan mutum ya aikata dai da gaske to wannan ana kiran sa fasici a matsayin ka na mai hankali ko musulmi duk wani wanda ya kasance ya saba wa hanyar Allah karami ne balle a ce babba to kada kai abokan ta kai ya bada a musulunci ya ahalari yana karantar da mu cewa idan za mu yi abokan daga wato mu yi da mutumin kirki domin kada zama da madaukin kanwa ya kawo farin kai kuma abin da ake so shine mutum ya samu abokin da zai taimaka masa wajen bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ran da kiyama kowane mutum za a tayar da shi da da abokinsa saboda haka mutum ya duba mai mutane wane ne zai yi abokan a wata ruwaya don Allah yana cewa wala ya kuka a maka illa mushi kada wani ya kuskure ya ci abincin ka sai idan mudi ne ba na abincin gidanka ma idan ka yi in dai mutum fasiki ne ba mumini ba ko ba mai tsoron Allah ba ba kada ka rage ci abincin gidanka ka kuma idan fasiki ya ci abincin gidan ka ba da taimaka masa ba da da farfafa wajen sabon Allah kuma idan an ji lahira sai Allah ya tambaye ka ne za ka ce ku ma wannan kafiri tun da an ce ta awanu alal birri wal taqwa wala ta'awanu alal birri wal udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab saboda haka idan za ka yi taimakekeniya za ka yi taimakekeniya ne wajen aikin alheri ba wajen aikin kyawa to idan fadiri ko fadiri ko mutumin banza ya zo gidanka ya ci abinci gidanka ya ci ka ya koki to ka ya samu karfin da zai aikata zama kana da kamishin a cikin farnan da ya aikata ya sa manzon Allah ya kada ka kuskura sai ya ci abincin gidanka sai wanda yake bai tsoron Allah amma da su fa'i kada ka kuskura ka yi abokan daga sai da mutumin da ya kasance bai tsoron Allah a rike rawa automatically annabi ya yi mana gargadin cewa kowane irin nau'in fasiki ne kada a yi a da kai amma ana iya zama wajen guda ana iya tarayya wajen aiki ko wajen sana'a ko wani abu makamacin wannan sai kuma ba za a rinka kyale yana yin abin da ya ga dama ba dole a rinka karanta biki a ce masa abu kaban ba daidai ba a kan kai ka gudu ka bar wajen gara ki ya gudu ya bar wajen saboda sabon wa abin da kake masa ina ba ta gani saboda haka shine anan ma ne ke Ba wala ya illu lahu al-hukmu qafi bai halarta ya abokan da fasiki domin zai halarta wala mujalalatu li min al-qura amma zauna da shi ba tare da lalura ba wannan ma bai halarta ba yanzu a samu mutum ya zo yana sabon Allah yana kingiya shi na sai ka zo ka zauna a wajen